Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha shida da mita ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 200.5 a birnin Niamey sai kuma kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalot da kuma nomad fm a ƙasar ghana ana iya sauraro ta gidan alfa rediyo da ke birnin kumasi. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum, Jummai Ali da Mahmud Lalo da kuma sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Yau Laraba 18 ga watan Yulin shekara ta 2018. Bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji abin da tsohon mataimakin shugaban Najeriya a ciko Abubakar ya ce akan matakan tsaro. Za mu kuma gabatar da maimaitawa ciki da gaskiya. da rahotannin wasu jaridun kasar kamaru da kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari akan faifai. jama'a assalamu alaikum shugaban amurka donald trump ya sauya matsayarsa a jiya talata inda ya ce ya amince da matsayar jami'an hukumomin leƙen asirin ƙasar waɗanda suka ce lallai rasha ta yi katsalandan a zaben shugaban ƙasar na 2016 wannan sauya matsaya da shugaba trump ya yi na zuwa ne kwana guda bayan da ya goyi bayan shugaban rasha vladimir putin wanda ya musanta cewa hukumomin moscow sun sa hannu a zaben na amurka na amince da matsayar kuma leƙen asirinmu waɗanda suka ce rasha ta yi katsalandan a zaben 2016 ta yayyuwa wasu mutane da dama mana da hannu in ji trump yayin wata ganawa da ya yi da manema labarai a fadarsa ta white house goyon bayan da ya nuna wa shugaba putin ya janyo kakkausar suka daga 'yan majalisar dokokin amurka na bangaren republican da na democrat saboda fifita kalaman putin akan na hukumar mulkin asirin kasar inda har wasu suka kwatanta lamarin a matsayin abin kunya da ya kaskantar da matsayin ofishin shugaban amurka yayin wani taro da 'yan republican suka yi jiya talata a fadar white house shugaba trump ya ce bayan da ya sake bitar kalaman da ya yi a helsinki ya gane cewa ya yi katobara tsohon shugaban amurka barack obama ya yi gargadin cewa kin amincewa da gaskiya ka iya kawo ƙarshen mulkin demokuraɗiyya a sassan duniya obama ya bayyana hakan ne a jiya talata a birnin johannesburg inda ya je domin halartar bikin cika shekaru ɗari na shahararren mai yaƙi da tsarin warin launin fata nelson mandela da a ce na raye kenan zuwa wannan biki shine babban taro irinsa na farko da obama ya halatta tun bayan da ya sauka daga karagar mulki a bara bayan da kuma ya kwashe shekaru takwas yana mulki tsohon shugaban na amurka ya kuma yi kira ga masu rajin kare demokuraɗiyya da su koyi da mandela wanda ya jajirce tare da nuna fata na gari wajen ganin cewa makarantu suna koyar da matasa rusan da suka jibinci yin zurfin tunani a kodayaushe ba wai kawai su rika yin biyayya ba tare da sanin inda suka dusa ba iran ta shigar da kara a kan amurka a gaban kotun duniya kan umarnin da shugaba ya bayar na a sake maido da takunkuman da aka ɗage mata karkashin shirin matsayin nukiliya da aka cimma a shekarar 2015 wata sanarwa da kotun ta fitar a talata ta nuna cewa iran na neman kotun ta ba amurka umarnin ta dage takunkuman a cewar iran matakin na amurka ya saba wata yarjejeniya da aka kulla a shekarar 1955 a zamanin sarkin iran ko kuma shah of iran a turance iran ta himmatu wajen bin doka da oda duk da irin matakin da amurka ta dauka da ya saba wa tsarin diflomasiyya da dokokin da suka rataya a wuyanta ji ministan harkokin wajen iran muhammad javad zarif a wani sakon twitter da ya wallafa sai dai wani kakakin majalisar wato ma'aikatar harkokin wajen amurka ya faɗa wa kamfanin jallancin labarai na reuters cewa karar da iran ɗin ta shigar ba ta da tagomashin da za a iya sauraron ta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ɗimbin fararen hular ƙasar siriya ɗauke da farar tuta sun yi tattaki sannu a hankali zuwa kan iyakar isra'ila da ke gefen yankin golan heights a wani yunkuri na neman kariya daga hararen da rasha da siriya ke kaiwa dakarun siriya sun kaddamar da samame a wani kokari da suke yi na kwato sauran yankunan ƙarshe da ke hannun 'yan tawaye a kudu maso yammacin ƙasar inda kusan mutane 160 suka makale a tsakiya a jiya talata harin sama da aka kai akan tungar 'yan tawayen da ke lardin dara ya kashe mutum goma bayan da wani makami ya dira kan wata makaranta da ake amfani da ita a matsayin mafaka amma ƙungiyar kar haƙƙin ɗan adam ta siren observatory for human rights ta ce mutum sha hudu ne suka mutu inda ta ɗora alakin harin a kan rasha ɗaya daga cikin mutanen da suka kafa kamfanin microsoft bill gates ya haɗa kai da sauran hamshakan attajirai wajen yaƙi da cutar alzheimer da ke haddasa matsalar mantuwa da ke shafar lafiyar kwakwalwa gate tare da leonard lauda da iyalan dolby da charles da kuma gidauniyar helen schwab za su zuba kudi dala miliyan 30 a fannin binciken nan da shekaru uku masu zuwa domin a kirkiro da sabbin hanyoyin da za a iya gane mutum ya kamu da cutar ta mantuwa cikin gaggawa a watan nuwamban da ya gabata gate shi kadai ya kashe dala miliyan 50 a wannan mataki na yaƙi da cutar yunkurin kuma da ya tattaro kamfanoni da gwamnatoci wajen yaƙi da cutar ta mantuwa da ke shafar lafiyar kwakwalwa Waɗannan labarai sun zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya Ciko Abubakar ya kai ziyara jihar Borno inda ya gana da shugabannin jam'iyyar PDP na jihohin Borno da Yobe. Wakilin sashen Hausa Haruna Dauda biyu ya kuma da rahoto inda shi a Atiku Abubakar ke cewa yanzu shekara tara ana rashin zaman lafiya a Borno da Yobe. Rashin zaman lafiya nan ya kawo mana rauni da yawa. Makarantunmu ba su aiki, asibitocinmu ba su aiki, matasanmu ba su da aiki. Ko ba haka ba ne? Ina so in tunar da ku, in kun manta, Najeriya ta yi yakin sunkuru ko kuma ta yakin civil war. tsakanin Najeriya da Biafra. Yawancin sojojin da suka yi yakin nan kuma duka 'yan arewa ne, amma ya ɗauke mu shekara biyu da wata shida kacal cikin kurmi muka murkushe Biafra, muka dawo da zaman lafiya. Sannan a ce yau a Borno da Yobe, a ce shekara tara ana fama an kasa dawo da zaman lafiya. Ban yarda ba. ba zan yarda ba ba yadda za a yi na shugaban ƙasa ka zo ka ce mini kana ba baka kammala aikin nan ba sai ka san inda za ka shiga tsohon mataimakin shugaban kasan alhaji atiku ya ma kara da bugewa da rantsuwa cewa babu dalilin da zai sa ce ba kammala wannan yakin ba har zuwa yanzu wallahi na rantse mu ba dalili kana sama cikin jirgi ma fi talatin dubu talatin da biyar dubu arba'in ba abin da baka gani a ƙasa balle ma a ce kana ƙasan ka ce baka ganin wanda suke aiwatar da wannan ta'addi ni alkawarin da zan ɗauka muku shine in Allah ya ba mu nasara wannan zaman rashin zaman lafiya da ake fama da shi insha Allah ya zo ƙarshe. Alhaji cikin ya kuma yi kira ga 'ya'yan jam'iyyar PDP da su haɗa kai wuri guda don tabbatar da cewa sun cimma nasarar zaɓen a shekarar 2019 mai zuwa. Mutanen Borno da Yobe ya kamata mu amfani da hankulan mu. a ce abin da ke faruwa a nan sannan duk kasan nan najeriya su ce ba za su iya maganin wannan abu ba ba gaskiya ce. don haka mu tashi tsaye mu haɗa kawunan mu yi abu guda domin mu da kanmu da 'ya'yanmu daga jikokinmu cikin wannan masifa da an nuna map din najeriya sai ka ga a north east ita ta fi koma baya an ce ma yanzu duk duniyan nan ba inda ya kai najeriya talauci kuma talaucin nan ta fi kanta a north east don haka ya kamata mu haɗa kawunanmu mu yabu guda domin mu tsirar da kanmu da kuma 'ya'yanmu da jikokinmu. An dai gudanar da wannan taron ne a wasu 'ya'yan jam'iyyar PDP daga jihohin Borno da Yobe, wanda kuma daga karshe jami'an 'yan sanda suka dange dan takarar gwamna na karkashin inuwar jam'iyyar PDP a jihar Borno, Honorable Graham Matera, wanda watannin baya rundunar 'yan sandan ta bayyana cewa tana neman shiruwa a jallo sakamakon wani kisan kai da aka yi a kofar gidansa lokacin da ya gudanar da wani taron siyasa. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.

a ci gaba da shakata da wannan wakan kafin mu gabatar da maimaitawar ciki da gaskiya. Tafiyinta duk In ta fito fili mai halin shi za ta ishe. Idan ya ji zafi ya gyara hali na yi. Idan ya fi sato to mu ma mu dau mara samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya. Ina mafita linzani ya bi ke samalin gwiya samalin gwiya. A yau a ƙasar nan masu mulki sun zama gafiya. Ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. Idan ya fito kuma a zan mishi maula. Da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya. Samalin gwiya, samalin gwiya, samalin gwiya. Ina mafita linzani. cikin jama'a idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a su daina haƙin ka ka zo ne masu ki fara'a idan sun ga mata baki har kunne jama'a shugabannin na muke nan ina lafiya samalin gwiya samalin samalin ina mafita ya jarrabe ka dan ka sani. Idan burin ka ka tara kuɗi ka kera gini. Akwai ranar da kuɗin ka fa bai ma magani. Haka ne, yanzu sai a gyara zama a saurari maimaitawa ciki da gaskiya. jama'a salamu alaikum har yanzu dai muna kan batun zargin da wasu al'ummin jihar jigawa ke gwamnatin jihar na cewa ana ƙoƙarin kwace musu filaye da gonakinsu na noma ba bisa tsarin da ya kamata ba a makon da ya gabata mun fara jin bayanan mataimakin gwamnan jihar jigawa barista ibrahim hassan kan tsarin kafa katafariyar masana'antar sarrafa rake da ake shirin samarwa a jihar tsarin da ya ce su ma sun gaje shi ne daga gwamnatin da ta gabata. inda har ya tabbatar mana alkawarin da suka al'ummomin da wannan aiki na Mr. ya shafa da cewa idan har suka zaɓe su suka hau gwamnati to za su soke tsarin kwata-kwata. To amma sai bayan da aka zaɓe su suka lura da cewa wannan shiri na Mr. tsari ne da zai kawo ci gaba ga al'ummomin da gwamnatin jigawa da ma ƙasa baki ɗaya. Ba tare da ɓata lokaci ba, barista Ibrahim Hassan zai ɗaura a daidai inda ya tsaya a makon da ya gabata. suna Nasir Fil Hashin Gumel. USRC a bayanan ka na baya ka ce kamar aikin nan tarar da shi kuka yi har ma kun tarar an ba da abin da ake kira letter of grant. ku da kuka zo kuka yi nazari tun da ka ce an kafa kwamiti kuma kun eh. zauna da masana hmm. an bibi al'amarin nan kun kawo sauye-sauye ne akan taswirarsa na baya da kuka gada ko kuma a yadda aka tsara shi dinnan a kansa kuke kawo sauye-sauye shi sun ne farko da muka kawo shine kamar yadda na gaya maka ba za mu ba su hekta dubu goma sha biyu ba za mu ba ka hekta dubu shida amma dubu shidan nan da za ka biya to ba kai za ka noma ba zuwa za ka yi ka yanka a yi fegi-fegi a ba mutanen da su kuma aka tare da su a gonakin sanada in aka ba wannan mutane kai za ka ba su raken da za su shuka kai za ka yi bayan ruwa kai za ka sa taki kuma daga bayan aka zo yanka a adadin wannan rake in aka yanke ka cire kudin ruwa da kudin taki ka biya wannan mutumin rakensa kudin rakensa wato kamar gona su cikin duk da yake tana under your control saboda gudun wani ban da haka a tsakanin inda aka yi wannan hekta dubu shida akwai abin da za ke ce ma wato intercropping tsakanin kunya da kunya a wurinsu dubu shidansu da za su shuka rake za su shuka zalla kusa da kusa amma a nan kowane taki tsakanin kunya da kunya za su bar taki biyu zuwa taki uku wannan kuma za su nemo maka iri wato abin da ake ce ma early season variety in gida ce take wata hudu za a samu kuma wata uku a baka wannan irin ka shuka a tsakanin kunya da kunya kafin rake ya girma rake yakan yi wata goma kafin a yanke shi a cikin wata goma in ka samu manomi mai kwazo zai shuka gyada ya yanke zai shuka tumatir a yanke zai shuka kabeji ko karar ko dankalin turawa ko dankalin hausa duk nau'in abin da ka san ba zai cuci rake ba rake ba zai cuce shi ba za a baka dama ka shuka shi kuma wani abin da za ka shuka ba ruwan eh, kamfani da shi kodai da gaske ba ruwan kamfani da shi wannan kai za ka yanke kayan ka in ka gada dama ka kai gida in ka gada dama ka ɗauka ka kai kasuwa ka sayar in ka ga ma ku na da wani kuma abubuwan nan bayan ruwan da za a ba da ke shi abin da ka shuka zai sha takin da za a zuba mu rake ga ga kunya ga kunya shi abin da ka shuka zai abin nan ina faɗa musu ko eh ko kwari ko kwari ne na gida suka hau gida sai dai kana bacci a gida ka ji an ce ana can ana maka feshi domin ba za su bari abin da ya taba gidanka ko rogonka ko kabejinka ya taɓa rakensu ba so da haka riba biyu ne za ka samu kwata-kwata mutanen nan ba za a tashe su ba akwai garuruwa a cikin wannan yanki wanda da a tsarin da tashi za su yi amma a cikin tsarin da muka kawo cikin soyin da muka kawo duk wannan manyan garuruwan dole ne ka basu a cikin wannan gonar raken banda dole ka basu dole ne tsakanin a cikin wannan garin kai masa creating buffer zone mu yi la'akari da faɗin gari ko kuma girman gari daga nan zuwa shekara talatin ka bar wani wato acreage wanda za su iya expanding shiga wannan wuri ka gane sannan kowane tsakanin gari da gari kamfanin nan sai sun yi musu hanya da kora balato da medu da gagarawa gari da duk wannan garuruwan sai an yi hanya da hanya ta haɗa wannan gari da wannan gari sannan kai musu hanyar da za ta fita wato babban titi na hanyar gumal saboda in ka zo ka shuka da ka kada duhuwar da ke a ce shikenan mutum sai ya sha wahala wurin fita sai duk wannan yana cikin makon ba za a taɓa wani wanda za a tada a ciki wanda kawai ake magana za a tada shi shine wanda gonarsa aka karba a cikin wannan tsari shi ma kuma bayan ka karbi compensation na diya za a yanka maka wannan gona da za ka yi intercropping a lissafin da muka yi in dai maganar zunzurutun arziki ne na kuɗi duk wanda yake cikin wannan tsari aka karbi gonarsa abin da zai samu a cikin tsarin su zai kai ko kashi percentage 300 ko 750 akan abin da yake samu a da galibin abin da ya jawo wannan akasi da aka samu wasu mutane ne suke zuwa suna zuga su suna musu wani karatu wanda ba haka yake ba an ce za a kwace musu gona an ce kwata-kwata ba ma noma za a auri wannan kamfani wani mutumin china ne abokin gona muka je muka ɗauko shi to amma ya excellency su magana ma da suke baya ga wannan fargaba hmm. shine cewa a lokacin yakin neman zaɓe kun yi yarjejeniya da su cewa wannan tsari da aka hmm. bullo da shi dama su bai kwanta musu a rai ba kuma ku kai hmm. musu alkawari cewa da kun samu madafin iko za ku soke shi kamar yadda na faɗa idan muka yi la'akari da wato hakkin mutane sai kuma mu yi la'akari da arzikin da muke ganin wannan al'amari zai kawo ba kasar jigawa ba arzikin da wannan wannan kamfani zai kawo ya fi karfin jigawa ya fi karfin arewa magana da muke yi kamfanin nan za a zo a kafa shi zai rika sarrafa siga tan dubu ɗari da arba'in a shekara banda haka akwai masana'antu guda hudu akwai na ajinan moto kafi zabe akwai na silin board akwai na taki da za su yi a wuri daya akalla a kasar za a samar da aikin dindindin na mutum dubu shida cinikin da wannan kamfani zai a shekara daya ana tunanin za a yi ciniki na farko in suka fara 100% capacity na naira biliyan 52 da na yi lissafi gani ne na ce allocation din gagarawa local government kudin shiga da take samu a wata-wata sai ka hada na shekara saba'in da baka tadda abin da za a fidda a shekara daya wannan kamfanin ba saboda haka kamar yadda yake faɗa mun yi musu alƙawari mun ce za mu duba lokacin zaɓe kuma ko a gaban Allah na tsaya na san mun yi iya gwargwadon mu mun diba wannan al'amari kuma mun sama musu mafitar da aka yanka musu wannan fegi kuma wannan fegi bisa ga yajejeniya yajejeniya za a yi in dai kamfanin nan yana yana yana nika siga to kana nan da wannan fegi da aka baka kana saida masa rake kana kana sarrafa abin da kake sarrafa ba na wani tsawon lokaci bane ko wani ka'ida da aka yi cewa bayan shekara biyu ko bayan shekara shida zaka tafi amma ranka da cewa suka yi kun ce musu eh, sokewa kawai za ku yi ba su ce musu za ku ya za mu ce za mu soke abin da ban fahimce shi ba ya za mu ce za mu soke abin da ban fahimce shi ba kuma yanzu ai abin da nake gaya maka mun zo na mun diba a cikin harkanmu wato na sensitization ko na faɗakarwa akwai tsarin a ce an haɗa da masu anguwanni an musu bita su ma sun je an sun aiwatar ba mamaki an samu akasi ko an ba da umarni daga fada ba su aiwatar ba idan aka hukunta su wannan kuma wani abu ne daban amma mutum a ce mutum an kama shi su da suke magana akwai mutanen da suka tafi awan eh, abin nan mutanen can aka affa musu da duka aka faffasa musu mota akwai mutumin da simply saboda ya karbi check. na abin nan an zo ana magana ya ce shi ya karbi cak aka afka masa sai da uwarsa ta kwace shi da kyar aka da kesa aka ji masa ciwo ai ya kamata a san cewa doka in kana ganin kana da yancin da zaka ce ba za ka karbi cek din misali ba shi kuma wanda yake ganin yana da yancin zai karba dan me yancin ka zai fi shi to yanzu ya sarasi a wannan hali ake ciki ga wannan eh, kama akwai eh, gibi na sadarwa tsakanin gwamnati da mutanen nan wannan hali ake ciki tsakanin ku da misali da kuma al'umman nan wannan aiki a wannan labul yake misali wani level aiki yana nan akan level ɗinsa kamar da ka ce an samu giɓi na sadarwa ka mun lura abin da rashin fahimta ne abin da zai maka amfani abin da muka yi muka muka muka yanke hukunci ko kuma ka hango cewa zai maka amfani zai mu gagarawa amfani zai mu gumal emirate amfani zai mu jigawa amfani ka gane babu yanda ba maka bayanin amfanin da kai zaka samu da tsarin da muka yi na kare wato mutunci da martaban mutane a ce kuma ka ce baka wannan abin ba saboda haka misali yana ci gaba akwai bincike da yawa kafin ma a kai madadin da za a ce an kawo factory na ai masana'antar nan ba za ta ma kankama ba sai nan da kamar shekara shida watakila sai bayan gushewar wannan gwamnatin saboda sai an yi bincike sai sun yi noma sai manoman ya kai adadin ah, da za a abin nan kuma a yanzu haka da aka biya diyan nan abin da kullum muke gaya mutane wani gota wani wadda za a nemi gonar tashi ba sai na da shekara hudu ko nan da shekara biyar in an zo adadin kanta kuma ba a ce ka tashi yanzu daga cikin ka ba kuma kamar yadda na faɗa duk wanda muka aka bashi compensation a diya a harkar nan akwai identity card da hotonsa da ake bashi wanda kuma yana nan a cikin eh, na'ura iya filin da aka ba a wurinsa da compensation da aka ba su in aka tashi wannan yanka wannan adantika din shi zai ba shi dama a yanka masa sabon fegi a wannan sabon tsari kuma kamar da na gaya maka ko mutuwa ka yi ɗanka zai gaji wannan fegi a wurinka ba abu ne ko na wani tsawon lokaci ko na shekara ɗaya ko na shekara biyu abu ne dindindin. idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu tattauna da ɗaya daga cikin mutanen da suka tsara yadda wannan aiki na mustali ya kamata ya kasance tun farko yanzu amadadin madadin mahmud ibrahim kwari nisar fil hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya yanzu kuma za mu leƙa ƙasar kamaru mu ji wasu rahotanni da jaridun ƙasar suka baiwa fifiko muhammadu awal garba gare ka. za mu fara shafin jaridun namu ne da jaridar kamaru yanfo an da ta rato mana cewa shugaban kasar jamhuriyar kamarun mustabiya a ƙarshen makon da ya gabata ne shugaban ya ayyana wa 'yan kasar kan cewar zai kada takararsa na shugabancin kasar a zaben da za a gudanar na ranar bakwai ga watan oktoba 2018 ɗin nan a ƙarƙashin inuwan jam'iyyarsa ta rdpc ko su pdm karo na bakwai kenan da shugaban kasar yake kada takararsa kana kuma yake lashe zaben shekaru 36 kenan da shugaban shugaban yake dare akan kargar mulkin kasar ta jamhuriyar kamaru a halin yanzu dai shugaban yana da shekaru 86 da haihuwa a duniya sai kuma jaridar mutation anda ita kuma ta labarta mana cewar manyan jam'iyyun adawan kasar jamhuriyar kamaru sdf ta ni jamhurundi da kuma jam'iyyar akere muna sai kuma jam'iyyar maurice kamto sun fara gudanar da wani taron su na sirri don fitar da dan takara kwaɗe tilo wanda zai kara da shugaban kasar jamhuriyar kamaru mustabiya a zaben da za a gudanar na bakwai ga watan oktoba mai zuwan nan sai kuma jaridan da an da ita ma ta tsegunta mana cewar wakilin fadan shugaban kasar jamhuriyar kamaru kan harkokin kasashen ketare rene sadi emmanuel ya kai cappa ga shugaban kasar jamhuriyar chadi idris david itino kan sakon da shugaba biya ya bashi da mai mika wa shugaban kasar chadi kan irin yadda kasashen guda biyu suke ci gaba da karfafa dankon zumuncin su wakilin sun kwashe sama da awoyi biyu suna tattaunawa da shugaba idris david itino a sa da ke birnin injin Kaduna. Sai kuma jaridar Informatin an da ita kuma ta hango da cewar a babban kwalejin horas da manyan ma'aikatan gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru yana da ke birnin Yawunde an samu wata kungiya ya ta bullo mai suna Group Kalata suna aikata aika aika a harabar makarantas. Sai jaridar lejen Reporter an da ita ma ta yana mana cewar wani matashi dan siyasa a kasar ta jamhuriyar Kamaru mai suna Gabriel Libi ya ce da a shirye yake ya kara da shugaban kasar kamaru a zaben da za a gudanar na bakwai ga watan oktoba din nan sai jaridan sans retour ta labarta mana cewar shugaba biya ya amsa kiran talakawan kasar ta jamhuriyar kamaru anda suka masa kiranye domin ya kada takarasa na wani sabon wa'adi na shekaru biyar masu zuwa sai jaridan quotidien anda ita ma ta ayyana mana cewar a jihar arewa mai nisa ta kasar jamhuriyar kamaru manyan ma'aikatan gwamnatin kasar da 'yan kasuwa har ma da 'yan siyasa da talakawan jihar sun hada wata gidauniya anda aka samu kudade har miliyan 185 domin tallafawa al'umman da itula'in boko haram ya ritsa da su a jihar ta arewa mai nisa jaridan lozanil kuma ta ce jam'iyyar rdpc mai mulkin kasar jamhuriyar kamaru ta samu baraka a cikin gida anda har yanzu manyan jami'an jam'iyyar suka kasa ɗinke barakas gashi kuma ana gab da fara zaben shugaban ƙasa a watan oktoba mai zuwa muhammad awal garba muryar amurka da ƙasar kamaru a gaida awal ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu dai wasa misalin karfe uku da mintoci 25 na dare agogon washington dc ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari akan faifai. Assalamu alaikum sashen wasu namu da Amerika na magana Alhaji Musa Amerika suna kebin Najeriya mazauni Uwani. Ubangiji Allah ka tona asirin wadda ke kashe kashe nan na Boko Haram. Waɗanda ke haɗan wannan faɗa na Fulani da manoma ina akwai yan siyasa ke ubangiji Allah ka tona asirin su duk wanda adda hannu ga wannan al'amari Allah ka tona asirin sa. Mu gane ba su a zama lafiya a ƙasar nan suna son su wannan gwamnatin zagon ƙasa wanda ba su a ce ai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ci lambar yabo ya yi kokari an kashe wannan ta'addanci da ake a najeriya wanda ya mun kashe kan mu a lokacin sun da pdp wadanda sun kwata samun wannan bala'i to waɗansu 'yan siyasa na tare muhammadu buhari suna na 'yan pdp na wani koma apc ma su kawai a ce an samu cigaba don su samu madawun iko kuma zuwa su ai shugaban kasa ya kasa suna nan akwai wasu da tijayen 'yan siyasa manya-manya na sojoji wanda ba sa a tsaya ba su a ce an samu gaba suna nan ta bayan gida suna sayan makamai suna bayan ta'adda muna fata Allah ya kunyata su suna musu asiri da wanda suka ta zaman lafiyar Najeriya Allah ya kunyata shi Allah suna musu asiri assalamu alaikum tashi Hausa na murya America mai magana a rajin musu su gidan Najeriya assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Hamisu Makabo na garin ya jihar da jamhuriyar Nijar daga Accra Ghana ra'ayina shine ku 'yan najeriya dan allah dan annabi a ci gaba da addu'a a ci gaba da eh, a kyautata ma mutane a alheri a yi addu'a allah ya kawo mana ƙasa zaman lafiya allah ya kawo mana zaman lafiya gaba ɗaya ƙasashen afirka da musulmi duka da suke al'amarin da ka faru a najeriya shugaba buhari yana kokari ya gwalwado kowa ya sani amma wai a hito ana cewa bai kokari bai kokari har gokin ne rigima ce ta yi yawa ko ina ana cikin wannan gyara sai wani ya zo ana cikin wannan an sauki sai wani waje ya faru wannan al'amari mu ci gaba da addu'a Allah ya kawo zaman lafiya Allah sauka kuma yan jama'iyyar PNPC eh, da suka kokarin hita suna neman mm, dan su da Buhari suke mina ne Buhari bayan aiki duk wanda ya san wadda Najeriya take da sa'ad da PDP na mulki da lokacin yanzu ya san yanzu ana eh, ko yanzu akwai matsaloli amma an san yanzu akwai sauki kan shekarun baya da suka wuce to dan haka a ta addu'a Allah ya kawo mana sauki kuma bahari gaba da gaba da insha Allah Najeriya ga ku yarda ku zaɓi wani wanda ba bahari ba in zabi ya zo ku yi ƙoƙari ku zaɓi bahari tsakani da Allah ku kai kura ku bahari yana nashi kokari kuma jama'a bayan shi wanda ka za su yi nan ba dan talaka suka aiki ba dan kansu ne suka ba san daraja talaka ba in dan talakawa suka aiki ba su yarda su ke wai bahari ba aiki kowa ya san bahari yana aiki cikin Najeriya. Hazawa. To, kafin mai sallama ga takaitattun labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya sauya matsayarsa a jiya talata inda ya ce ya amince da matsayin jami'an hukumomin leƙen asirin ƙasar waɗanda suka ce lallai rashi ta yi katsalandan a zaben shugaban ƙasar na 2016. wannan sauya matsaya da shugaba trump ya yana zuwa ne kwana guda bayan da ya goyi bayan shugaba rasha vladimir putin wanda ya musanta cewa kuma moscow sun sa hannu a zaben na amurka masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji sauran abokan aiki da wani sabon shirin ciki har da himma ba ta ga rago a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki jummai ali ke fatar a wani lafiya.